Jama'a salamu alaikum. Yau da mu ci gaba da jin bayanin 'ya'yan marigayi Kaila ga Ladiman Kwarko yankin ƙaramar hukumar Gwaram ta jihar Jigawa. Waɗanda tun mahaifinsu yana da rai aka je aka rushe wani sabon gidan da yake ginawa a garin Gwaram. A daidai inda a yanzu aka gina gidan shugaban majalisar ƙaramar hukumar ta Gwaram. Tun daga lokacin da aka rushe wannan gini na mahaifin nasu, har zuwa yau ba a biya su diya ba. ba a ma ce musu wani abu ba game da wannan nuna iko da aka yi musu. Lamarin na ya faru tun gwamnatin da ta shuɗe. Yau za mu ci gaba da jin bayanin yadda aka yi aka rushe musu gida da kuma roƙonsu ga gwamna Muhammad Badaro Abubakar. abin da za a ƙara tambaya shi ne, wannan gidan naku da aka rushe kun wayi gari kuka ce ko da yake kace ma ba a san ma lokacin da aka rushe ba kawai an gari an ga gida a rushe ne kaga kila za a ɗauka ko wata guguwa aka yi kuma wasu aljanu ne kenan suka rushe gidan na'am to Allah da ikon shi dai wannan rusa din da aka yi ba guguwa ce ta yi ba ba kuma aljanu ne suka yi ba mutane ne masu hankali da ƙoshin lafiya suka je suka sa aka rushe masu san ransu wadda da aka rushe wallahi nake ga maka babu wadda aka nema a cikin iyalan marigayi alhaji kai lagaladima kurko kawai dai mun ga guri a a rushe mu da ƙarshe ma zargin da muke ma lokacin ko saboda ba ma tare da gwamnati ne aka yi mana wannan kabilancin aka rushe guri aka zo ko kusa kwaya ɗaya ba mu ɗauka ba ballantana kwano ba mu san kuma ya aka yi da shi ba har yau har gobe a cikin halin da ake ciki bayan zuwan wannan gwamna ne shi shine kamar yadda na gaya maka a baya aka yi kokarin cewar ya ba da umarni suka zo daga ministry for local government muka zauna wannan gida naku da aka rushe da wasu watakila filaye na wasu da aka yi amfani da su menene yanzu a daidai wannan wajen aka gina yanzu a daidai wannan gidan abin da yake gurin nan shine a gidan tiyama gidan shugaban karamar hukumar gwaram wadda aka gina a kowace karamar hukuma a jigawa a lokacin wacce gwamnati shine a gina an gama komai kawai daga gaban shi ne ba karisa aiki ba wajen fakin din motoci shine kawai ba karisa ba amma gidan nan shi tiya makantoma ne yanzu ma yana shiga da sauran baki ana shiga an gama gini an yi komai tun tsawon shekara biyu aka gama ginin waye shugaban karamar hukumar gwaram lokacin da aka rushe wannan gidan a lokacin da abin ya faru shugaban karamar hukumar gwaram shine bala silikila bayan ya sauka hannafi yakubu ya zo ya hau wadda kowanne daga cikinsu babu wadda ba mu shi ba akan babu wadda mu tuntube shi ba akan wannan haƙƙi namu yanzu me kuke so ku gani yanzu abin da muke bukata ga wannan gwamnati mai albarka kamar yadda nake ta kiranta mai albarka ne saboda gwamnati sai karkashin adalan mutane shi mai girma gwamnan jihar jigawa alhaji badar abubakar muna kira gare shi da ya duba allah a taimaka wannan haƙƙi na marayu a taimaka a fito da shi a ba mu hakkinmu kamar yadda al'amara suka nuna eh, tunda jiha ce wato take daukar eh, tunda abu ne na karamar hukuma ya kamata akwai haɗin kai kenan tsakanin jiha da karamar hukuma wajen gudanar da wannan gini ko kuma wannan rushe gida da amfani da filayen da aka to mu asali dai tun da karamar hukuma da ita ce wannan abu ita muka sani amma tun da ita ma tana da na gaba saboda haka shi yasa muke kira daga sama din da cewar a taimaka ta taka rawar gani wajen cewar karamar hukuma ta bamu mu kiyasin wannan gida da aka rushe da kuma girman filin nawa kuka yi misali inda a ce kun nemi ko wani dillali ko wani mai safiyo na filaye kuna ga zai kai kamar nawa a kudin najeriya to akalla a wannan lokacin abin da muka kashe ya haura miliyan biyu a iya wannan gini tun daga lokacin da aka sai fili aka fara zuba foundation da komai har aka je wannan matakin ya kai miliyan biyu amma a takaice nan abin da aka rubuta za a bamu shine miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da ashirin da ɗari tara da saba'in da bakwai shine mu abin da aka yi kiyasin shine namu da shi iyalan marigayi alhaji kai lagaladi makwarku Shi ne abin da muka yi shi yasa na gaya maka a baya kusan ma mu kawai sai dai a rage mana asara amma ba wai an ba mu hakimu bane ya nuna babu wani notice da aka bayar ko sanarwa cewa za a yi rushe-rushe kawai a takaice dai kawai kun tabbatar kawai tashi ku kai kuka gaba gida dai ya kwanta kwarai da gaske babu notice babu komai kamar yadda na gaya maka a baya mun wayi gari ba zan taba mancewa ba ranar juma'a wallahi aka muka wayi gari kawai gidan na an rushe shi kuma kafin a yi sallan juma'a a taso ko kwayar bulo babu babu kofofi na kwano ko kusa mu kuma ko babu abin da muka dauka da wannan a cikin wayannan kayayyaki waɗannan kuɗaɗe dai kuke bukata dai a baku yanzu tunda da ya riga an yi gini a wajen magana ta gaskiya haka magana ka take wayannan haki wannan haki namu muke bukata gwamnati da ta duba Allah ta duba nauyin hakkin marayu ta fito mana da wannan haki namu mm, don wani lokaci irin wannan ya faru akan sauyawa mutane wasu filaye idan gwamnati tana bukata ta yi aiki da wasu filaye na mutane masu takarda mai sahihanci takan ce to za ta kawar da su ta ba su wasu sabbin filaye na'am to wannan magana da kai mun ji ta ya fi kirge akan cewar za a fara yanka mana filaye kafin a biya mu kuɗi zirga-zirgan da na yi daga kwarko zuwa karamar hukumar gwaram ban san iyakansa ba duk ba don komai ba akan cewar wai za a fara yanka mana filaye kafin a biya mu kuɗin mu a takaice yanzu babu filin da aka yanka mana babu kuma wancan kuɗi na abin da muke tunanin za a bamu ba ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa guda biyu na san irin garin su sahara su kila da gwaram duka garuruwa ne da in kana bin ma wannan babban titi da ya taso daga kano za ka bi ka ga shi wannan gari na ku na kwarkon a daidai ina yake daga cikin garin gwaram so wannan gari namu na kwarko idan kana tafiya misali hanyar gombe hanyar basirka kenan mm-hmm. kana dan barin garin gwaran tsohuwa kaɗan kafin ka ƙarisa sabuwar sakatariya akwai wani titin da ya bi hannunka na dama to kana ɗan shiga titin kaɗan ga wannan gida na da wani gari da ake cewa kafin madaki to ba, hanyar kafin madaki ba ne hanyar kafin madaki hanya ce hanyar babaltu nan shi wannan gari namu na kurku kana bin wannan hanya ta hannunka na dama da kawo ci tsohuwar gwaram kaɗan ga titi nan yayi hannunka na dama ya shiga kudu wannan titin shi zai kai ka har kwarko mhm. gundumar fagam kenan kuma a cikin karamar hukumar gwaram din ne duka garin yake a cikin karamar hukumar gwaram garin yake yanzu ya nuna gidanku da yana nan a wannan kwarkwade yanzu ainihin gidanmu mahaifarmu shine yana nan a nan wannan gari na kwarko hmm. a ƙarshe gaba ɗaya wace kalma ce ta ƙarshe ita karamar hukumar gwaram ta faɗa muku da asalin halin da ake ciki don watakila yin abu ya ja zare irin wannan ƙarshe sai ya kai ga har kotu na to magana ta gaskiya mu bamu da karfin da zamu ja da gwamnati har zuwa kotu muna ta kokari dai tun a baya mu bi hanyoyin da muke ganin ya kamata mu bi domin hakkin ya fito kuma tabbas wannan kai da kawa da muka rinka domin hakkin ya fito yana zuwa kunnen da ya kamata ya je musamman na kasa kasa kamar ministry for local government da sauran masu wadda abin ya shafa kamar haka yana zuwa kunnen su sun sani amma magana dai kullum magana ita ce mu kara hakuri last ruwa na na karshe da na yi ofishin shi deputy director makemakin director na ministry for local government a yanzu da nake maka magana nan ya fi wata biyar na da shi ba waya ban kuma je office ɗinsa ba saboda da a baya ina zuwa shi nake zuwa na tuna masa abinda kullum ake faɗa mu yi hakuri mu yi hakuri so idan ni na gane yaren da suke min na haka to fa sauran kanne na ko yara da sauran wadda haki ya shafa su bai zama lallai su idan na je na gaya musu na karanta musu wannan karatun su su gane ba idan hanni na gane so magana ta gaskiya muna kira ga gwamnati da babbar murya da cewar ta taimaka wannan haƙƙi namu ya fito mm-hmm. uh, ko da yake a ƙarshe gaba daya ina labarin sauran masu filaye a wannan a gefen filin ku su wanda su ma abun ya shafa kuna da labarin su sun samu wata diya to magana ta gaskiya ba su samu wata diya ba saboda duk yawancin waɗanda wannan dai abin ya shafa muna tare da su muna tuntuɓa juna tsakanina da su saboda namu ne abin ya fi shafa saboda haka suna tunanin mu tun da namu babban abu ne sai mun fi samun hakkin mu kafin su su samu ko kuma dai sanadiyar namu za su samu nasu suna tuntuɓa ta amma magana da nake ga musu dai su din masu ƙara haƙuri kamar yadda idan naje ake gama. mun gode kwarai da gaske to ni ma na gode Allah ubangiji ya taimake mu gaba ɗaya Allah kuma ya sa wannan koke namu ya je kunnan wanda ya kamata ya je Allah ya ubangiji ya bada ikon a bamu wannan hakki namu Allah kuma ya sanya wannan gidan rediyo mai albarka alkhairinsa da kuma taimakon duk da ya kamata ya samu daga gurin Allah ta'ala ina masa wannan fata assalamu na nagode Idris Kaila Kwarko kenan. Masu sauraro za mu tuntuɓi gwamnan na jihar Jigawa domin jin abin da zai ce ko kuma zai game da wannan kuka. Idan muka samo bayani za ku ji cikin wannan shirin namu, ma'ana za mu ci gaba da bibiyar wannan batun. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.